General Nasir Zaki, kashi na sittin. Muktar bai gaya wa kyauta halin da ake ciki ba, da su ɗan kawai ya yi magana, ya kuma gargaɗe shi akan kar ya faɗa mata saboda kar hankalinta ya tashi. Ta faɗa maka sunan da za a sa wa yaron ne? Muktar ya rubuta wa Sidang. Sidang ya rubuta masa suna biyu a takarda, ya miƙa masa. Muktar ya ce Allah ya raya mana shi da imani. Washe gari da asuba, aka raɗa wa yaro suna Yahya Hikma a masallaci. Tun gari bai waye ba, Indo ta kira Muktar a waya tana tambayarsa sunan wa aka sa wa yaron. Yana faɗa mata sunan ta fara masifa. Ai ga irin ta nan, ni na san da munafurcin da suka kitsa shi yasa ta ki zuwa cikin dangi a yi suna. Wato sunan arnin mahaifinta aka sa masa kenan. Umma sunan da baban yaro ya zaɓa masa ne fa. Kawu General ya riga ya zaɓi suna kafin wannan jarabawar ta same shi. Ya faɗa yana ƙoƙarin fahimtar da ita. Zancen banza kawai. Ni na san Nasiru ba zai zaɓi sunan ba. ita da yayanta suka zaɓa wa yaron nan sunan ubansu. Ganin ba zai iya ja da mahaifiyarsa ba, sai ya mata sallama, ya ce mata ana jiransa a waje. Suna ne aka yi babu taro saboda halin da ake ciki, sai yamma mutanen Gulak suka samu zuwa. A ɓangaren 'yan uwan Janaral babu wanda ya zo daga Azare sai ɗansa Al'amin da ƙanwarsa Hadiza. Dr. Aminatu ta ba da uzurin ba za ta samu zuwa ba saboda aikinta, ita kuma Husaina cewa ta yi yarta ba lafiya, amma za ta zo bayan suna. Hajiya Ikilima bata zo ba tana Abuja, amma ta turo mai aikinta a akan ta yi wa kyauta kwana biyu. Kyauta dai duk hidimar da ake bai dame ta ba lokacin da aka ce ta fito a yi hoto kin fitowa ta yi. Wani lokaci idan aka bata yaron ma sai ta fashe da kuka. Washe garin suna sai ga bus guda daga Azare. Ashe jin cewa raguna hudu aka yanka ya hana sa'ad da maimuna nutsuwa. Bayan ragon da su ɗanga siya a ranar sunan Muktar shi ma ya kawo tasa ragon wai dama ya yi niyyar zai kawo zirga-zirgan zuwan Abuja ya hana shi siyowa da wuri. A da Maimuna, Hassana da Hawa'u, da Inoyo matar Baffa Basiru da ma wasu 'yan uwansu daga zaki maza da mata haka suka cika gidan suna ta rikici akan rabon nama. Kyauta ko uffan bata ce da su ba ko inda ake sarrafa naman bata leƙa ba. Yan uwanta da suka ga take-taken sa'ad da Maimuna sai suka haƙura suka bar musu komai. Hadiza ce ma take ta faɗa wai suna rabon nama ba su saka yan uwan kyauta a ciki ba. A ƙaramin bakin leda aka kawo wa gift nama bayan an gama soye-soye wai na yan uwan kyauta kenan. Anti Dokas ta kalli naman ta yi tsaki ta ce, Mun gode dai mu ba dangin mayu ba ne, menene nama? Gift ta ce, Thank God na ɓoye wa kyauta cikin kayan cikin da muka soya jiya. Seriously mutanen nan dabbobi ne, ana cikin alhinin abin da ya faru su damuwarsu nama, God! Sauran mutanen da ke ɗakin suka bi ta da um, kawai, don abin ba a cewa komai. Sai can dare bayan an gama kai ruwa rana kafin Hadiza ta shigo ɗakin kyauta da wani ƙaramin bokiti cike da nama ta ajiye musu wai su haƙuri. Ita dai uwar fushi Indo bata zo ba, amma duk abin da ake yi ana kai mata gulmar. Ita ce ma ta bada shawaran kada su yarda su bari ‘yan uwan kyauta su yi rabon nama. Yadda ta tafi ranar fu cikin fushi, ka ce ba za ta sake tsoma baki akan maganar sunan ba, amma ina. Sati ɗaya da sunan ɗan kyauta, gida gaba ɗaya ya watse, su Antidokas sun tafi, ‘yan uwan janarar da suka zo ma sun tafi. An ce za a bar mata Innayo ta rika mata wanka, ta ce ba ta so. Gidan ya dawo daga kyauta sai Gift, Dija da kuma Al'amin, wanda Muktar ya ce dole ya tsaya ya rike gida saboda kar a bar gidan babu namiji. Jiya su ɗangai koma Yola saboda aikinsa, amma ko da yaushe yana tambayar lafiyar kyauta a wajen gift. Anti Ladi ce ke yi wa jariri wanka, da ta yi na sati ɗaya sai ta musu sallama saboda za ta koma Abuja wajen Hajiya Ikilima. Gift ce ta amshi wankan saboda Anti Ladi ta koya mata komai. Ba don gift na gidan ba, da babu abin da kyauta za ta iya yi wa yaron da kanta. Satin yaron uku a duniya, Husaina ta zo ta duba su da 'yan biyunta. Kwana uku ta musu kafin ta koma Kano bayan ta ba wa kyauta shawarwari. Sai da ta zo nema gift ke faɗa mata cikin waɗanda suka zo suna an yi wa kyauta sata sosai. Kayan kicin ɗin kyauta, kayan ɗakin Zara da Nazi, hatta tibin falon ƙasa sai da aka ɗauke. A gidan, ɗakin janara da aka rufe ba a shiga ne kawai ba a yi sata a ciki ba. Wasu abin ma kyauta bata san an sace ba sai da gift take faɗa wa Husaina. Husaina ta ce Allah ya shirye su kawai. Lokacin da EFCC suka je gidan janaral a Azare ba, Bayan sun tafi, ‘ya'yan Baffa Basiru suka shiga gidan suka yashe gidan kamar wanda suka samu ganima. Wallahi har gidan gonansa a zaki sai da suka je suka masa barna, kamar dama jira suke a ɗauke shi su yi warwaso da dukiyarsa. Mafi baban al'amin shi ne gatan gidanmu gaba ɗaya. Tun daga azare zaki har ci da dai babu inda general baya yi musu alkhairi. amma daga 'yan satuttuka da bayanan sun yi baje koli da dukiyarsa. Husaida ta fashe da kuka, Kyautar ma kukan ta fara, Gif ta shiga ba su haƙuri. Sai da suka gama kukan, Husaini ta ce da kyauta dole ne ta tashi tsaye a kan dukiyar General. Don idan ta ce zuba musu ido za ta yi, haka za su yi ta zuwa gidan suna yi mata sata. Kyauta babu mai taimakon ki yanzu sai Allah. Don haka ki daure ki kula da Yahaya Hikma kafin Allah ya fito mana da babansa. Ta ciro wani envelope a jakarta ta mika wa kyauta ta ce, Wannan gudumawa ne da muka haɗa miki mu huɗu. Ni Muktar, Dr. Aminatu da Adda Hadiza. Insha Allahu duk wata akwai adashin da muka ware za mu rika haɗa miki. Idan mun samu wasu sun ba da wani abu, sun faɗa miki. Wannan dai mun yi ne a gefe. Kyauta ta karɓi envelope ɗin tana jujjuya shi. Hawaye ne ya zubo mata. Wai mijinta bai mutu ba, har ta zamo abin tausayi da za a dinga haɗa mata gudumawa, ta goge hawayenta, ta yi wa Husaina godiya. Ranar da Husaina ta tafi, Kyauta wuni ta yi a ɗaki tana tunanin rayuwarta da ma makomarta idan ba a sake General ba. Duk da su Muktar suna ɓoye mata abin da yake faruwa. Ta riga ta gani a social media. Ta san tuhumar da ake yi wa mijinta. Sai dai tana da yaƙinin cewa janarar ba shi da hannu a zargin da ake masa. Kuma ko ba daɗe ko ba jima za a sake shi saboda gaskiyarsa. Ta tashi da sauri kamar wadda aka tsikare ta ta shiga banɗaki. Kallon kanta ta fara a madubi, tana ganin yadda ta yi wani duhu ga gashin kanta da ya yi buzu-buzu saboda rashin kitso. A lokacin suna an yi an yi ta zauna a mata kitso take. Ba za ta zamo 'yar maula a dangin general ba, ita ɗin matar general ce, ita ɗin oga kyauta ce, dole ta nema wa kanta mafita. Ba za ta bari general ya dawo ya ganta a jagule kamar wata mahaukaciya ba. Matar soja ai soja ce, ta tuno hiransu da general wani lokaci. ta buɗe kabinet ɗin ɗakin ta nemo almakashi. Sai da ta aske kanta tas, sannan ta ji wani iska mai daɗi yana shiga kanta. Ta kalli kanta a madubi, sai wani murmushi mai ciwo. Yahaya Hikma ɗan kyauta na wata biyu a duniya kyauta ta je azare gaida Hajiya Iya. Zuwa lokacin ta samu nutsuwa sosai tana ba wa ta kulawa yadda ya kamata. Sai da abincin gidan ya ƙare kaf sannan ta fara tunanin abin yi. Ba za ta zauna a haka sai su Husaina sun turo mata kuɗi ba. Gashi Muktar ya ce mata duka accounts in general an freezing har sai an gama bincike, don haka babu wani kuɗi da za su samu. Hajiya iya ta yi murna da ganinta sosai, cikin watanni biyu tsohuwar ta zabge ta lalace, da sanda ma yanzu take tafiya. Wannan ya sa ma Zara bata samu zuwa Kaduna ganin bebi ba, saboda ita ke kula da iya. Lokacin da iya ta karɓi Yahaya, hannunta sai rawa yake saboda babu kuzari. Zara ta karɓe shi tana masa wasa tana cewa yaron da al'amin yake kama. amma yana da dimple irin na mamansa. Kyauta ta tsuguna har ƙasa ta ba wa iya haƙuri akan rashin zuwa azare da bata yi an yi suna ba. Ba komai ai, Husaina ta ce ba ki da lafiya ne. Allah dai ya fito mana da Nasiru ya kare shi daga dukkan sharri da girman annabin tsira. Kyauta da Zara suka amsa da amin. Sai yamma ta samu ta shiga gidan janar da ke azare. Tsabar mamaki haka ta buɗe baki tana ta salati ganin yadda aka yashe gidan. Duk wani abu mai amfani an ɗauke. har sola da aka saka an cire an tafi da komai. Kicin ɗinta kam katon firiza kawai abu mai amfani da ba a ɗauke ba. Haka sauran ɗakunan duk zannuwanta masu tsada an kwashe, har da ɗinkakku da take sawa idan suka zo azare. Lallai ka bar mutum kawai. A yadda Zara ta faɗa mata, ba ɓarayin waje ba ne suka yi satan, don ga kayan kyauta tana ganin yaran gidan babba Basiru suna sakawa. 'Yan uwansu ne suka shiga gidan har sau biyu suka yi sata. Kyauta ta ja numfashi sannan ta fara tunanin abin yi. Idan ba a ɗau mataki ba, nan gaba babu abin da za su bari har gado sai sun ɗauke. A gidan ta kwana, ita da Dija da Al'amin, washegari ta sa Al'amin ya nemo mata mai gyara. Aka zo aka gyara ƙofofin gidan aka canja duka kis ɗin. Al'amin ya ce mata wai akwai masu kwana a gidan, kyauta ta ce babu wanda zai sake kwana a gidan. Mai gadi kawai za a saka tunda sojan da ke gadin gidan ya tafi. Da yamma tana ɗakin iya, wasu maza suka shigo tsakar gidan suna ta hayya hayya, wai an ce musu kyauta ta rufe gidan janaral ta hana a ba su ki. Kyauta tana jin su, ta kifita, idan sun isa su shigo ɗakin iya su da ta su kwace kis ɗin, amma ba za ta bayar ba. Da Muktar kawai ta yi magana, kuma shi ma ya ba ta goyon baya. Shi ne ma ya ce zai turo mata masu gadi guda biyu idan ya shigo azare gobe. Tana wa Hikma diapers, wani babawo ya loko kai cikin ɗakin ya ce, Madam da ke ake fa, ki fito ki bamu ki din gidan kawu general, ku shigo ku kwata. Ke dalla ne kina ta mana eya ne, mu fa zamu iya rushe gidan nan a tada yaƙi. Babawo, kai babawo fita mana a ɗaki, hajiya iya ta faɗa daga inda take kwance. Ke fa hajiya dalla can ki bar mu mu karya yarinyan can, don kawai tana matar general. Ya ta hayaniyar sa ya fita daga ɗakin. Kyauta na jin su suka gama hauragiyarsu suka tafi. Washe gari Muktar ya taho da masu gadi ya sake jaddada wa Baffa Basiru cewa duk barawon da ya hauro gidan General kashe shi za a yi. Kwana biyu Muktar ya yi ya koma Gombe har yanzu dai shiru ne duk shige da ficen da yake yi babu wani labari akan halin da General yake ciki. Sati ɗaya kyauta ta yi a Azare ta koma Kaduna tana zuwa ta tarar da mutane uku sun zo zama a gidan wai yaran Baffa Basiru ne da kuma wani 'yar gwaggonsu daga Cinade. daki sojojin gidan basu bari sun shiga main house ɗin ba a waje suke kwana. Kyauta ta kira Husaina ta faɗa mata ga mutane fa sun zo daga Azare wai sun zo zaman gidan. Husaina ta ce mata ta kore su, ‘yan shaye-shaye ne, sata suka zo yi. Suna cikin waɗanda aka ce sun sace kayan gidan janaral a Azare. Ta ce mata in dai ba Muktar ko Usman ba, to kar ta bari wani ya zo ya zauna a gidan. Amma kina ga za su tafi idan na ce su tafi? Kyauta ta tambaya tana fargaban abin. Ba don Muktar da ya tsaya tsayin daka akan hana kis ɗin da ta yi ba, da kila samarin nan dukanta za su yi su kwace. Kar ki damu, barin kira Muktar ya yi wa sojojin gidanku magana su kore su. Ko minti goma ba a yi ba, ta fara jin a ɗansu. suna ta zage-zage suna tsinewa kyauta, wai za ta hana su zama a gidan kawunsu. Tana ganin Al'amin na leƙa su ta windo har aka fitar da su daga gidan. Ta kalli Al'amin ta ce, Al'amin kana ga ban yi daidai ba ko? Eh saurin girgiza kai ya ce, gara da kika sa aka kore su. wancan mai blue ɗin rigan nan ƙanin babawo ne, ɗan shaye-shaye ne, su suke zuwa gidan gonan Abba suna masa sata. Kyatu ta sauke ajiyar zuciya, tana addu'ar Allah ya kubutar mata da General daga sharrin da yake ciki. Kada ku manta, ku danna mana subscribe. Na gode.